Korintiyawa ta biyu Sura takwas Yanzu kuma, ‘yan uwa muna so ku san abin da alherin Allah ya yi a cikin jama'ar masu bi waɗanda suke a Makedoniya, gama sun sha wuya sosai saboda tsananin wahalar da suka shiga ciki, har yawan farin cikinsu ya kai su ga yin alheri ta bayarwa ga waɗansu, ko da yake suna cikin tsananin talauci. na tabbata sun bayar daidai ƙarfinsu har ma fiye da haka sun bayar da yardar rai ba don dole ba sun roke mu mu ba su damar hidimar taimakawa domin su ma su sami damar shiga cikin waɗanda suke taimakon kan da suke a yankin Yahuda, har ma suka bayar fiye da yadda muka yi tsamani, da farko dai sun mika kansu ga Ubangiji, daga nan kuma sai suka ba da kansu gare mu bisa ga nufin Allah. Da ganin haka, sai muka roki Titus ya ci gaba da wannan aikin tara bayarwa na yarda rai, tun da yake shi ne ya fara. A cikin kome kuna a kan gaba, ko ta ban gaskiyarku cikin almasihu, ko cikin magana, ko a sanin gaskiya, ko a son aikin hidima, da kuma kaunar da kuke mana. saboda haka muna so ku ci gaba cikin wannan alherin bayarwa hannu sake, ba wai dole nake sa ku ba, sai dai ina nuna muku yadda waɗansu sun nuna kwazo, wannan zai gwada irin kaunar da kuke da ita. Gama kun san alherin Ubangijinmu Yesu almasihu, ko da yake yana dukan kome, duk da haka ya zama matalauci saboda ku, domin ta wurin talaucinsa kuma. ku ku sami dukan kome a gaban Allah. Shawarar da zan ba ku ita ce, zai fi kyau ku gama abin da kuka fara a shekarar da ta wuce, ba wai kawai kun bayar ba ne, a'a, ai, kuna da niyyar yi. To, sai ku gama aikin da irin zuciya da kuka fara, ku yi wannan gwargwadon ƙarfinku, idan kuna da zuciyar bayarwa, Allah zai ji dadin bayarwar. wato idan kun bayar gwargwadon ƙarfinku, Allah baya so ku yi abin da ƙarfinku bai kai ba, ba wai ina so in ba waɗansu abu mai sauki, sa'an ku kuma a baku mai nauyi ba ne, amma don a raba aikin nan daidai yadda ya kamata, sai ku taimake su a yanzu da kuna da hanyar taimako, ku kuma lokacin da ba ku da wani abu, su kuma suna da shi, sai su masu su taimake ku. ta haka kome zai zama daidai kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce, Wanda ya tara mai yawa, bai yi masa yawa ba, wanda ya tara kaɗan kuwa, wannan bai kasa masa ba. Mun gode wa Allah wanda ya sa Titus ya dauki niyyar son taimakonku, kamar yadda na so. Ba wai kawai ya yarda ya je wurinku kamar yadda muka roke shi yayi ba. amma ya so ya zo kamar yadda ya riga ya dauki niyya. Gashi, mun aiko ɗan uwan nan tare da shi, wanda ya yi suna wajen yin shelar labari mai dadi ga dukan jama'ar masu bi. Banda haka ma, jama'ar masu bi sun zabe shi ya dinga tafiya tare da mu a kan wannan aikin alheri wanda muke yi saboda daukakar Ubangiji, kuma domin mu nuna cewa muna da niyyar taimako. muna gudun kada kowa ya zarge mu a kan yadda muke bi da kyautar nan da aka ba mu da yarda rai. mu ita ce mu yi abin da yake daidai, ba wai a gaban Ubangiji kadai ba, amma har ma a gaban mutane. Muna kuma aiko da dan uwanmu tare da su, wanda sau da yawa muka gwada shi muka kuma tabbatar da niyyarsa a kan abubuwa iri-iri, yanzu kuwa ya ƙara niyya saboda amincewar da yake da ita a kanku. Ku tuna cewa Titus abokin aikina ne, da ni da shi muna aikin nan saboda ku ne, sauran ’yan uwanmu waɗanda suke tare da shi, jama'ar masu bi ne suka aiko su, aikinsu yana kawo ɗaukaka ga almasihu. Ku wa waɗannan mutane irin kaunarku, jama'ar masu bi waɗanda suka aike su za su ji abin da kuka yi. wannan zai tabbatar musu cewa takamar da muke yi a kanku gaskiya ce.